daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25, 31, da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar viewer Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da jalal FM da kuma niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. sannan muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu barkan barkanmu da dare da fatan kun lafiya mahmud lalo ne tare da babu ko makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe tara rabi agogon najeriya da jihar kamar da chadi wato uku da rabi na yamma kenan a nan washington dc takwas da rabi kenan a agogon ghana a cikin shirin namu nan za ku ji cewa kungiyar gwamnonin najeriya ta musanta zargin da ake mata na cewa tana goyon bayan majalisar dokoki wajen kin amincewa da shugaban efcc mai rikon kwarya ibrahim magu dangane da binciken wasu makudan kudade da shugaban na efcc ke yi waɗanda aka maido wa najeriya a matsayin rara sannan rundunar sojin najeriya ta yi ƙarin haske dangane da dalilan da ya sa ake samun ɗaiɗaikun hare-hare musamman ma a birnin maiduguri da ke jihar borno wato wannan dama mun faɗa eh, za a ci gaba da samun wannan jifa-jifa wannan hare-hare na za a samu eh, ana samun za a dinga samun ta jifa-jifa amma wannan bai nuna cewa wayannan yan ta'addan ba fi karfin su ba yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku ku shin waɗanne irin matakai ya kamata jama'a su rika ɗauka wajen ganin sun sa ido a unguwanninsu domin dakile ire-iren waɗannan hare-hare lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan muna tafa da labaran wasanni a mafatika sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence ya faɗa a yau litinin daga ƙasar murya cewar amurka za ta ci gaba da taimakawa rundunar haɗin gwiwar nato da turai sai dai ya ce amma wasu ƙasashen turai sun gaza ainihin wurin kashe kuɗi a kan tsaronsu a wannan kawance na kimanin shekaru 70 da yake jawabi a helikwatar nato a brazils pence ya ce amurka da wasu ƙasashe hudu kawai ne suke sauke nauyi da ya rataya a wuyansu daga cikin ƙungiyar haɗin gwiwa ta ƙasashe 28 inda suke kashe kashe biyu cikin ɗari na tattalin arzikinsu akan harkokin tsaro ya ce muna niyyar kara abin da muke kashewa a kan tsaro amurka za ta yi aiki a nata bangare karkashin sabuwar gwamnatin shugaba trump in ji pence sai dai ya kara da cewa lokaci ya yi da ya kamata a sauran kasashe 23 su fara kashe kashe biyu cikin ɗari na tattalin arzikinsu akan harkokin tsaro amma ba yawan magana ba pence ya samu goyon bayan babban sakataren nato wato james stoltenberg wanda ya amince 100 bisa 100 akan yin aiki daidai wa daida a halin da ake ciki kuma mataimakin shugaban amurka mike pence ya ce ya ji takaici yadda tsohon mai ba shugaban kasar shawara akan harkokin tsaro michael flynn ya ɓoye masa wasu bayanai kuma ya jaddada goyon bayansa ga matakin da shugaba trump ya ɗauka na tilasta flynn ɗin ya yi murabus pence ya yi wannan jawabi ne a lokacin da aka masa tambaya a wurin wani taron manema labarai a harkwatan tsaro ta neto a yau litinin shugaba trump ya buƙaci flynn tsohon shugaban soji da aji aikinsa sakamakon yaudara da yi wa mataimakin shugaban ƙasa mike pence akan hirar waya da ya yi da jakadar rasha a nan washington kafin wannan gwamnati ta karɓi ragaman mulki a cewar fadar ta white house wani jami'in fadar shugaban kasa ya ce mutumin da za a naɗa mai ba shugaban kasa shawara akan harkar ta tsaro zai samu cikakken iko akan ma'aikatar rahoton ya nuna cewar batun samun cikakken iko yana cikin dalilan da ya sa aka hana tsohon shugaban sojin ruwa admiral wato robert howard daukar wannan aiki a makon da ya gabata wa'annan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mutane da suka mutu sakamakon bam da ya tashi a cikin wata mota a jiya lahadi a babban birnin somalia ya haura ya kai mutane 39 a cewar jama'an ma'aikatar motar daukar marasa lafiya a mogadishu galibin waɗanda suka halaka fararen hula ne a wata karamar kasuwa da ake kira kawo gode a lardin wadajir da ke cikin birnin a cewar jami'ai jami'an tsaro sun ce sun yi zaton motar tana kokarin kai hari ne da nufin auna wani wuri wacce ta gaza kaiwa sakamakon shingaye da yawan dakarun tsaro da aka jibge kafin bikin rantsar da sabon shugaban ƙasar muhammad abdullahi farmajo wadda za a yi a ranar laraba zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin tada wannan bam sai dai kungiyar tsagirin al tana tana yawan kaiwa gidajen otal da kasuwanni hare-hare cikin ayyukan ta'addanci wacce ta shafe tsawon shekaru goma suna aikatawa shirin tsagaita wuta a gabashin ukraine da zumar kawo ƙarshen fada tsakanin dakarun gwamnatin ukraine da 'yan awarar rasha ya fara aiki a yau litinin sai dai jami'an ukraine sun yi kashedin cewar akwai haɗarin sake barkewar wannan fada a ƙarƙashin wannan shirin tsagaita wuta da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya sanar a munich ya ce ɓangarorin biyu sun amince da kiyaye shirin shekaru ashirin na minsk na janye tarin makamai a fagen yakin ana sauran wasu 'yan sa'o'i ministocin ƙasashen wajen ukraine da rasha da faransa suka sanar da sabon shirin tsagaita wuta sai dai shugaban 'yan awaren ya fitar da wata sanarwa barazana ga dakarun sojin kasar shugaban aikin sa ido na ƙungiyar tsaro da yin aiki na ƙungiyar tarayyar turai alexander hogg ya ce an samu ragwatar zuman makamai ainun ya kuma ce wasu 'yan ƙananan makamai kaɗai ne ake jin su a yankin donetsk bayan wannan shirin tsagaita wuta da ya fara aiki a tsakar dare na agogon ƙasar labaran duniya kenan makaranto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kwamitin gwamnonin najeriya ya musanta rahotannin da ke nuna cewa yana goyon bayan majalisar dokokin kasar wajen kin tabbatarwa da shugaban efcc mai rikon kwarya ibrahim magu da makamansa dangane da binciken wasu makudan kudade da shugaban na efcc ke yi waɗanda aka maido da najeriya a matsayin rara bashin da aka biya a ƙungiyar nan ta paris club daga abuja umar faruk musa ya nemi karin bayani daga shugaban kwamitin gwamnonin najeriya wato gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari a gaskiya wato abin da muka yi a wannan shine a ba mu ɗauki wani abu ba mun gani a jaridu sannan kuma kamar yadda kowa ya gani so tunda an ce abin zargi ya fara fitowa na farko cewa an ba kowane gwamna naira miliyan 400 ji sahara reporters na ƙashin kanta kuma ita sahara reporters ta ce ta samu daga hannun efcc so a take wasu sun kalubalanci shugaban efcc cewa mu an ba mu kuɗi ya ce bai san da an yi wannan ba suka ce to idan baka sani ba kamata ka karyata kuma ya karyata cewa amma lallai akwai bincike da ake yi kuma zuwa yanzu ba a ce akwai wanda ya laifi ko wanda ba ya laifi ba ana da kan bincike so shi ne muka ce tun ana kan bincike so babu da ya kamata mu haɗa baki da magana na bincike ko rashin bincike bane mu jira mu ji sakamakon bincike mu ya tabbatar so akan haka muke yanzu kana nuna sai hukumar efcc ta gama binciken ta ta ba da bayani akan abin da ta gano ne lokacin ku kungiyar ku za ta iya da martani akan abin da ya zama gaskiya ko ya zama hakikanin abin da ake ciki eh, gaskiya ba zai in mun yi haka kamar mun shiga cikin sha'anin bincike abin da muka na shine cewa tunda tana bincike su mu yi hakuri ta gama bincike ta ba da menene ta gano ko menene ake magana ko waye wani abu ko kuma ina wani abu ya shiga su wannan matsayin da aka kenan amma ni kullum kira na ga sha'anin da ya shahi sha'anin cihanci da rashawa kullum ba abu ne wanda ake faɗa a kan feji-feji na jarida ba ba abu ne wanda ake talatawa a gidan talabijin ba aiki ne wanda matsala ce wadda ababba ya kamata a huskance ta a matsayin matsala wadda ababba amma idan ya zan cewa ya koma akan shahin jaridu to abin nan zai zan wani abu daban za a kalle shi ba cihanci da rashawa ba kamar wata sha'awa da ta daban so ina ba da shawara matsayina na stakeholder a najeriya a yau ina ba da shawara ga mahukuntan da ke kula da waɗannan ainihin babban aikin su sani ba ƙaramin aiki ne aka ba su ba aiki ne wanda babba kuma aiki kullum ya kamata a zo da sabon salo domin wannan abin shine ake a lokacin obasanjo a sa suna mutane sun yi kaza a jaridu sun yi kaza da ƙarshe kuma bincike ya zo nuna wani abu daban so kuma a ci gaba so ya kamata a ce mun zo da wani sabon salo wanda tabbas ita wannan gwamnatin ta yi tsaye akan abin da aka santa da shi na harko shine ya kaci da rashawa so ya kamata a ce an yi aiki banban da inda aka fito a da a magana a jarida da magana a wasu wurare ba aikin da ya kamata a ce an yi da ba da wata natija ba ne saboda haka ya kamata a kalli hanyar da za a yi aikin abin da muke magana wannan al'amarin ya zan cewa magana ce cin hanci da rashawa ba magana ce ta wata sha'awa wadda ta daban ba wanda in haka ne to ba ma fata amma dai gaske magana shine an koma a gidan jiya domin waɗannan hukumomi an asassa su ne domin su taimaka wurin ganin cewa an dakushe an rage kai ba iya gama gaba ɗaya ita a gaskiyar magana amma an rage kaihin wannan aikin na ce hanci da rashawa domin kasa ta ci gaba kowa ya yarda idan wannan abu ya kara yawa ko yake kan yawaita ba ta an dakushe shi ba su babu shakka babu inda za a yi mu samu cigaba yan kaɗan za su mori ƙasa sannan kuma mahiya suna wahala da ƙarshe zai kai mu shiga cikin halin rudani da chaos da abin da ya kama da wannan gwamnan jihar zamfara kuma shugaban kwamitin gwamnonin najeriya wato abdulaziz yari a tattauna wasu da umar faruk musa a najeriya har ila yau rundunar sojin ƙasar ta yi karin haske dangane da ɗaiɗaikun hare-hare da ake samu musamman ma a yankin maiduguri da kewaye tun bayan da aka tarwatsa mayakan boko haram daga dajin sambisa a ƙarshen shekarar da ta gabata daga abuja ga rahoton da hassan maina kaina ya aiko mana tun bayan da mayakan Najeriya suka fitattaki 'yan Boko Haram daga dajin Sambisa. Boko Haram ta zafafa kai hare haranta na kunar bakin wake da sarika noke a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Sojojin Najeriya sun kirkiro wani dan karamin jirgin leƙen asiri wanda zai zakulo 'yan Boko Haram duk inda suke a shiyar arewa maso gabashin kasar. Na tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai, ko me zai ce? wato wannan dama mun faɗa eh, za a ci gaba da samun wannan jifa-jifa wannan hare-hare na za samu eh, ana samun za a dinga samun ta jifa jifa amma wannan bai nuna cewa wayannan yan ta'addan ba fi karfin su ba wato kasan yadda yanayin kasar namu take babbace sosai akwai hanyoyi da suke wuyan shiga akwai wajajen da suke wuyan shiga to suna buya to hakan shi yasa muhimmancin wannan fasahan da zai iya zuwa duk inda take da wuyan zuwa da kafa ko da mota eh, za a iya zuwa da fasahoyi wanda za su hau sama kuma za je su gansu kuma a can za a san yadda za a yi da su general buratai ya yi bayanin yadda waɗannan kuramin jirage za su taka rawa wurin zakulo 'yan boko haram din a cikin daji jirgi mai hangen nesa wanda ake kiranta uav e the unmanned uh, aerial vehicle shi yana sama zai gan abin da yake nisa wasu za su ɗauki kamar kilomita biyar shida ko fiye da haka waɗannan za su taimaka mana domin za mu gan me yake faruwa a gaba duk masu mugun nufi da kamar 'yan ta'adan da suke cikin daji za mu ya su duk inda suke Air Komanda Ahmed Tijjani Baba Gamawa kwararren sojin saman Najeriya ne. Yanzu abubuwan da 'yan Boko Haram suke yi yaƙi ne na sari kanoki. Kuma wannan abin da yanzu sojojin mu suke yi ya nuna maka cewa su ma yanzu suna tafiya kafaɗa kafaɗa da sauran duniya gaba ɗaya. Wannan abu ne mai kyau kuma wannan shi ne dabaru na yaƙi yadda ake amfani da shi a duk duniya. Kafin da yake za ka ga zai tabbatar da waɗannan 'yan Boko Haram ne zai san wani irin makamai suke ɗauke da su zai bambanta tsakanin mutum da dabba da sauransu. Yadda da hare-haren kunar bakin wake da na sare kanoke na 'yan boko haram ke ci gaba shin menene abin yi a halin yanzu wannan ita ce tambayar da na yi wa tsohon hafsa a hukumar lakin asirin sojan najeriya aliko a rashid harun akwai al'amura guda uku da ya kamata federal government ta yi na ɗaya wato ya kamata a kawo ƙarshen local support da 'yan boko haram suke da shi don kowa suna da wasu wanda suke ba su local support a ƙasashen nan na biyu shin political economy of war an ci ƙarfin shi wato in an ce political economy of war akwai wanda suke ci a wannan al'amuran da yake faruwa duk ba wanda baya ci sojoji suna ci su 'yan siyasa suna ci kuma da mutanen ƙasa suna ci kuma na uku ya kamata a samu very strong intelligence apparatus wanda ya kamata a rika samo bayanin sirri akan wayannan 'yan boko haram hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria ta kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku shin waɗannan irin matakai ya kamata jama'a su rika ɗauka wajen ganin sun sa ido a unguwanninsu domin daƙile ire-iren hare-haren da ake kaiwa a yankunansu amma kafin buɗe layukan mu bari mu ci gaba da sauraron wannan waka. soja soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaya yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar. biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. takara manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu agogo anan na cewa karfe hudu na yamma ne sura kusan minti sha shida mun samu kira mana farko daga jihar nasarawa ne ne kan layi to salamu alaikum mahmud lalo wa alaikum salam wa kuna tare da garba sale likita rediyo na garin agwabun domin jihar nasarawa to malam garba barka da warhaka Madalla to barkan ku dai. Yawwa. To a gaskiya wannan matsala ta mu ta wannan yan Boko Haram wanda yake gabashin ah, arewacin Najeriya. Hmm. To gaskiya wannan abu ya addabe mu abin da za mu ba da shawara a kai shine ta bangare uku na farko dai muna yaba ainihin hukumomin tsaron mu akan kokarin da suke yi mhm. to sai kuma mu da ku mutane tunda wannan abu a cikin mu yake duk wanda muke ganin bai dace ba ko kuma ana ana zargin sa hmm. to kamata yayi a nuna shi na uku kuma su masu wannan ta'addancin muna roƙon don girman Allah su daina rusa mana ƙasa domin wannan rusa ƙasa ne su kansu suna da amfani a ƙasar nan inda a ce za su ajiye makamai domin a gina wannan ƙasa na gode malam a tashi lafiya malam lambu ne da godiya malam garba daga jihar nasara bari mu je bauchi wane ne a layi bala direban tantan ne daga karamar hukumar jama'are a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Yau wato muna jin ka Malam Bala. Yawa wannan shawari da zan bayar ya kamata hukuma ta nemi masu anguwanni dukkan bakon da ya zo cikin gari ya kamata mai anguwa ya sani eh. yawwa saboda haka idan aka za ba a yarda da shi ba sai a miƙa shi to kamar ina ga layin malam bala ya katse da fatan zai sake kiran mu lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an sa wato alama ƙari sai a sa plus wato ɗaya sai a jiro lambar yau wane ne a kan layi na'am ne eh, muna jin ka shawara da bana bayar a nan gurin eh. ita ce a dai ci gaba da haƙuri kuma gaba da kutsartawa hmm. musamman ma wannan karamin jirgi wannan jirgi da aka kawo na zagayawa a zakulu yan boko haram din nan a ƙara haƙuri in Allah ya so muna tare da nasara da izinin Allah da yarda Allah. To malala mun gode eh muna jin ka mun gode kwarai da gaske da gudunmu da ka bayar bari mu je jihar Taraba wane ne kan layi? Abubakar Dostel daga Donga. Muna jin ka malam Abubakar Tela. Yawa abin da ya kamata ya kamata an ga mutum bakon fista wanda ba gane shi ba sanar da hukuma da suke kusa. Yanar za a kare yanayin da ga hare-haren da ake abin nan hmm. tuma da lamun gode a ah, malam abubakar tela daga ah, jihar taraba lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai an sa alama kari wato plus sai a sa daya sai a jero lambar ga wani kira mun samu daga fatakwal wane ne kan layi hello na fatakwal kana jin mu to kaman layin nasa ya katse muna tattauna ne kan batun wato wani irin matakai kamata a rika ɗauka domin kare ko kuma daƙile hare-haren da ake kaiwa a yankuna ko kuma angonin jama'a ga wani kira yawa ga wani kira mun samu wani ne kan layi rabiu usman yawa to muna jin kamalar rabiu Eh, gudun eh, ra'ayina a kan wannan magana ta yan boko haram hmm. ai in ga an yi hakuri wurin allah ta zo karshe eh kamar amma waɗanda irin matakai ya kamata mutane su riga ɗauka na gashin kansu a unguwanninsu ba sai sun jira lallai cewa jami'an tsaro sun kawo musu wani taimako ba abin da ya kamata kowa ya sa ido ga makwabtansa hmm. kowa ya kula da kowa kowa da duba makwabtansa mai suke yi mai suke shiga mai suke fita mai suke ɗauka mai suke shiga da shi hmm. yawa idan aka haka to za a shayo matsala abin insha Allah kowa kula da kowa to muna godiya kwarai malam Rabi bari mu je a jihar mai a wato birnin Maiduguri wane ne akan layi a tsarin Alhaji Balamu mai yau muna jin ka Alhaji Sani eh a Alhaji Balamu zana ce wato ya kuri malam um, alhaji bala muna jinka. ka eh to ai in dai magana ta boko haram wannan mm. wato su ba sa shiga cikin mutane wanda za a yi a gane su mm. sai ta bayan gari suke shigowa a cikin dare ba ka tsammani ba ka zato sai kwatsam ka ga mutane mutum ya zo wani a kwankwasa kofansa hmm. kana kwankwasa kofan sai su rungume ka fitar da baba a cikin su eh to amma kamar waɗanne irin matakai ya kamata mutane su ɗauka kamar dangane da misali da ka bayar na waɗanda suke kwankwasa kofa su buɗe musu salamu alaikum to ina kaman layin alhaji bala ya katse amma ga wani mun samu daga jihar yobe wane ne kan layi wa alaikum salam kana magana da Umar Faruku Hassan sabon gari Shalkwata Gashuwa. Yawancin muna muna jin kamalan Umar. e ni dai na dangane da wannan al'amari mm. har yanzu ya kamata mu sa a ranmu cewa har yanzu matsalan nan da sauran ta fa. Mm. Masu addu'a su dage da addu'a talakawa da sarakai da masu karamin karfi da masu karfi a mu haɗa hannu domin ƙasar mu ce ba mu da wata ƙasa wadda ta wuce Najeriya da kuma yankinmu na gabar ta arewa. don haka dole ne mu haɗa hannu ga baki ɗaya aikin namu ne sai mun taimaka za a samu a fitar da 'yan ɓata gari a cikin al'umma al'umma to da wannan kira na umar daga jihar yobe muka kawo karshen ɗaukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske dukkanin waɗanda suka taimaka wajen ba da gudunmawarsu yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun nahiyar afirka sun sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu rivers united ta sami tsallakewa ne tare da doke as real bamako ta kasar mali da ci hudu da nema a birnin port harcourt jiya lahadi bayan da wasansu na farko a makon jiya a birnin makon kasar mali ya karkare a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo daya kungiyar kuma wato rangers ta soma da kunnen doki ne a wasan farko da js sauro ta kasar algeria da ci daya da daya a can algeria din yayin da inugu kuma suka yi kunnen doki ba wanda ya zura kwallo a jadawalin fafatawa a zagayen na biyu na gasar da hukumar kwallon kafar nahiyar afirka ta fitar rivers united za ta kara da tsofaffin zakarun afirka rick ta kasar sudan yayin da ita kuma rangers international za ta kece reni da zamalek ta kasar masar a can kasar ta masar kuma wata kotun kasar ta tabbatar da hukuncin kisa ga wasu mutane goma da aka same su da laifin tara zanga-zanga da rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 74 a wani babban filin wasa na birnin port said a shekara ta 2012 jami'an tsaro da ma'aikatar shari'a sun ce hukuncin babbar kotun wanda shine na karshe ya cire mutum na goma sha daya daga cikinsu wanda ya gudu bayan wata kotu ta tabbatar na masa da hukuncin kisa a watan yunin shekara ta 2015 haka kuma kotun ta tabbatar da hukuncin daurin rai da rai ga mutane goma da kuma daurin kurkuku na tsawon shekaru biyar ga wasu mutanen goma sha biyu ciki ko har da shugaban jami'an tsaron filin wasan sa'ad da lamarin ya auku yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu a rikicin su nuna farin cikin su da hukuncin kotun rikicin wanda shine mafi muni irin sa da ya shafi wasanni ya barke ne sa'ad da magoya bayan kungiyar almasri da al'ahali suka tada fitina jim kaɗan bayan wata wasan gasan firimiya ta ƙasar da ƙungiyoyin biyu suka kara da juna a turai kuma ƙungiyar barcelona ta ƙasar spain da ɗan wasanta neymar za su gurfana a gaban kotu bisa zargin cin hanci da rashawa a sha'anin dawowarsa kulob din daga kulob ɗin santos na ƙasar brazil bayan sun kasa nasara a karar da suka ɗaukaka lamarin ya danganci koke da wani kamfanin kasuwanci na ƙasar brazil ya gabatar wanda yake da hakkin mallakar kashi 40 bisa 100 na kuɗin komawar nema a kulob ɗin kamfanin ya ce ya karbi kuɗi kasa da adadin da ya kamata ya karba sa'ad da nema ya koma barcelona kan kuɗi fan miliyan 49 a shekara ta 2013 masu gabatar da kara na neman kotu da ta ɗaure nema a gidan kaso tsawon shekaru biyu tare da yi masa tara ta kusan fan miliyan 8 inda kuma suke nema a ci tarar barcelona fan miliyan bakwai da kuma ƙungiyar santos ita ma tarar fan miliyan biyar da hukumar kwallon kasar jamus ta nemi mai horar da 'yan wasan kungiyar bayan munich carlo ancelotti da ya bayani akan nuni da ya yi da dan yatsansa na tsakiya ga magoya bayan kungiyar hertha berlin sa'ad da kungiyoyin biyu suka kara a ranar asabar bayan da munich din ta farke ci ɗayan da aka shata a minti na karshe na wasan duk da yake ancelotti ya ce ya yi hakan ne bayan an tufa masa yawo to amma fa yana iya fuskantar hukuncin ladabtarwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhi muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yau ce ranar tunawar shugaban ƙasa a amurka kuma amurkawa kan ɗauki hutu domin jinjinawa shugaban ƙasarsu tun daga shugaban ƙasar na farko shugaba george washington tun daga lokacin rasuwarsa a shekarar 1799 aka mayar da ranar haihuwarsa 22 ga watan Fabrairu ranar hutu amma ba a hukunce ba. An fara mayar da ranar a matsayin ranar hutu ta ƙasa a shekarar 1895 zuwa wani lokaci kuma Amurkawa suka fara jinjinawa wani babban shugaban nasu Abraham Lincoln wanda ranar haihuwarsa 12 ga watan Fabrairu ta kusa zuwa daidai da ranar da aka tsayar domin tunawa da shugaba Washington. An fara tunawa da tsofaffin shugabannin ne a shekarar 1971 a hukunci a kowace ranar litinin ta uku a watan fabrairun kowace shekara shugaba washington ya samu daraja ta lokaci mai tsawo domin jagorancin da shugaban ya yi wa amurkawa a kan nasara da suka samu a yakin neman 'yancin kai daga mulkin mallakar birtaniya kurjininsa ya kai matsayin da zai iya mayar da kansa sarki inda ya ga dama har wasu daga cikin jami'an sojojinsa waɗanda suka gaza haƙuri da tsarin demokradiyya suka buƙace shi da yin hakan ku kawar da wannan tunanin daga zukatanku a cewar shugaba washington ya kuma ja kunnen waɗanda suka ba da waɗannan shawarwari ya ba da umarnin rarraba sojoji ya kuma dakatar da babban kwamandan sojin daga aiki inda ya mayar da shi farar hula a lokacin amurka ƙasa ce mai jihohi goma sha shidda da ke cike da rarrabar kawuna bayan shekaru shidda amurkawa suka yi ƙoƙarin kafa gwamnatin tarayya amma wadda za ta ba da iko akan muhimmancin batutuwa ga jihohi amurkawa da dama sun yi shakkar amincewa da ra'ayin kafa gwamnatin tarayya saboda gudun kar jami'an gwamnati su rika wuce gona da iri musamman ma shugaban kasa a wannan mawuyacin lokaci shugaba washington ne kadai yawancin amurkawa suka amince da shi shi kadai ne marar abokin hamayya da aka zaba domin zama shugaban kasa na farko a lokacin da ya fara mulki amurka ta samu kundin tsarin mulki amma ba tsara gwamnatin ba tukunna sa'ad da ya sauka daga mulki a lokacin da kasashen duniya masu karfi suka yi la'akari da ƙasar amurka shugaba washington ya riga ya ɗora ƙasar akan kyakkyawan tafarkin tattalin arziki da kuma gina sojoji da za su kare amurka a lokacin da take ci gaba da faɗaɗa iyakokinta a lokacin da ƙasar faransa ke ƙoƙarin kawo sauye-sauye ra'ayoyin demokaradiyya sun buɗe hanyoyin da suka haifar da hargitsi da fargaba da kuma danniya amma ƙasar amurka a ƙarƙashin mulkin shugaba washington sauyin ya samar da kyakkyawan mulkin demokaradiyya da doka da oda ta wajen sauka daga ragar mulki bisa raɗin kansa bayan wa'adin mulki na shekaru hudu ya kafa fandesho da ya zama abin koyi ga sauran shugabannin da za su biyo bayansa ya kuma jagoranci miƙa mulki daga wata gwamnati zuwa wata cikin ruwan sanyi wani abin da ya zama wajibi ga demokaradiyya da kuma zama misali ga sauran jama'a a faɗin duniya wannan shine sharhin muryar amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau wannan kuma shine labaranmu a takaice mataimakin shugaban kasar amurka wato mike pence ya faɗa a yau litani daga kausar murya cewar amurka za ta ci gaba da taimakawa rundunar haɗin gwiwar nato da turai sai dai ya ce amma wasu kasashen turai sun gaza ainihin wurin kashe kuɗi a kan tsaronsu a wannan ƙawance na kimanin shekaru saba'in a halin da ake ciki kuma mataimakin shugaban amurka mike pence ya ce ya ji takaici yadda tsohon mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro michael flynn ya ɓoye masa wasu bayanai kuma ya jaddada goyon bayansa ga mataki da shugaba trump ya ɗauka na tilastawa flynn ya yi murabus pence ya yi wannan jawabi ne a lokacin da aka masa tambaya a wurin wani taron manema labarai a helkwatar nato a yau litinin mutanen da suka mutu sakamakon bam da ya tashi a cikin wata wato mota a jiya lahadi a babban birnin somaliya ya haura ya kai mutane 39 a cewar jama'an ma'aikatar motocin daukar marasa lafiya a mogadishu galibin waɗanda suka halaka fararen hula ne a wata ƙaramar kasuwa da ake kira kawo gode masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin Baba Yakubu Makirdi da Tani gabatarwa da Sa'ida Hamdin da ta hada mana wannan shiri sai injiniyan mu Greg Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC salamu alaikum